الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأكمال الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد ba آه، mu واتوانا ba آه، الداء والدواء wanda mala yana magana a abin da ya shafi ukubobi ko ma'ana haddodi da Allah maɗaukacin sarki yake sanya ma bayinsa a kan abin da suke aikatawa na sabansa kuma cikin rahamar Allah maɗaukakin sarki ya zamanto cewa Allah bai gwamu tsama bawa ma'ana tsakanin haddi da kuma ta'aziri a cikin sabo ɗaya da haka ana takaita da yi mishi abu guda daya wani wato saban haddi shine yake maganinsa wani saban kuma da bai kai girma na haddi ba sai a mishi ta'aziri ta'aziri shine mataki na ladabtarwa haka na Allah bai hada ma bawa tsakanin haddi da kafara a cikin sabo guda daya a mishi haddi kuma a ce ya yi kafara cewa lalle Allah madaukakin sarki rahamarsa tana da yalwa kuma dama manufa a cikin haddi din nan da kafara ma da wani ukuba da za a sama bawa ba wai dan a cutar da bawan bane a'a ana nufin ne a kwabe shi da kuma tunatar da wasu dan ya zama hakan ya hane su ga aikata saban Allah wanda ukubobin ma da yayi maganar su da yawa akwai ukuba wacce take ta shafi jiki ne akwai kuma ukuba da take ratsa zuciya ta yi tasiri a cikin zuciya don haka ya ce cikin ukubobi faslun wa amal ukubatul kadariya fahiya nau'an hukuba wacce Allah ya kaddara ta haka su kashi biyu akwai nau'i da yake aukawa akan zukata da rayuka akwai kuma nau'i da yake aukawa cikin wato jikuna da dukiya wanda yake kan wato jiki ko kuma yake kan zuciya shi ma mala ya kasa shiga kashi biyu ke cewa akwai na su akwai raɗaɗi ne da zuciya za ta dinga samu bayan ta aikata saɓan nan don haka wannan hukuba ce ta raɗaɗi akwai kuma hukuba kashi na biyu shine yanke duk wani sinadari wanda zai iya sa zuciyar ta rayu sai Allah ya katse shi wannan ma ukuba ce sai da zaran kuwa an katse wannan abubuwan da za su samun ma da zuciyar rayuwa da gyaruwa to kishiyoyinta sai su auka cikin zuciyar da haka zuciyar ba za ta zama mai rayuwa ba sannan kuma ba za ta zama mai gyaruwa ba da haka yace wa uqubatul qulubi ashaddul uqubatayn uquba da take samun zuciya ita ce ukubar da ta fi tsanani hiya aslu ukubatil abdan ita ce wato asalin tushen ukuba ma ta jiki domin zuciya ta ta samu damuwa jiki ma zai samu damuwa masu magana suna cewa labarin zuciya ne ake tambaya eh, abin da yake cikin zuciya ana ganin shi a fuska da haka uqubar da ta shafi zuciya har zuciya ta shiga cikin wani hali na kunci ko damuwa to a jiki yake bayyana baya tsayawa a zuciya cewa hadhihi al-uqubatu tataktaqwa wa tatazayadu hatta tasri min al-qalbi ila al-badan haka wannan ta kan karu ta yi ƙarfi har sai ta mamaye jiki tun daga zuciya ta fito har ta shiga jiki kamar yadda raɗaɗin jiki yake kaiwa ga zuciya mutum ne zai samu ciwo a jikinsa ko kuma wani raɗaɗi a jikinsa yaje har zuciya shi ma ba kwanta ba saboda wannan raɗaɗin da ya samu to haka nan raɗaɗin zuciya yakan mamaye jiki da haka fa'ida fara ƙatin nafsul na tsarar hukumomin ta'allikan biha da zarar zuciya ta rabu da jiki ko rai ya rabu da jiki to hukumar sai ta koma kan rai jikin ba zai dinga ji ba fa zaharar hukumatul kalbi na ibin a lokacin ne hukumar zuciyar za ta bayyana wasarar ayaniyatan zahiratan za a dinga ganin ta karara وهي المسمات بعذاب القبر تأكل عذاب القبر ونسبته إلى البرزخ كنسبة عذاب الأبدان إلى هذه الدار أن كتن تاتدى رايوات برزخ واتو كمان عذاب الجكيني واتو أتكين دونيا yace haka nan hukubar da take jikima wato taka su kashi biyu akwai ukuba a nan duniya akwai ta lahira kuma tsananinta da dorewarta gwargwadon barna ne da yake samun wannan zuciyar wanda kamar yadda mala ya faɗa cewa babu wani wato shari wanda asalin shi a duniya da lahira yake samun bawa face sai dalilin zunubai da hukubar zunubi don haka shari shi yake gangame wannan sunan gaba daya kuma daga tushen shi shine sharrin zuciya da kuma miyagun ayyuka kamar yadda malam ya bayyana cewa wasu ginshikai ne guda biyu ko tushoshi ne guda biyu wanda mazalla sallallahu alaihi a hudu ba da yawa yake neman tsarin Allah daga waɗannan shi ne yake cewa na'udhu billahi min shururi kusina wa sayyiati a'malina dan haka miyagun ayyuka daga sharin zukata ne dan haka sharri yana komawa zuwa ga sharin zuciya ne wanda shi yake haifar da miyagun ayyuka kuma yake ba da sakamakonsa duk da yake wasu malamai sun yi magana mai ake nufi da sayyi'ati a amalina wasu ka ce mafi muni daga cikin abin da muke aikatawa wasu kuma suka ce a'a abin da wannan mummunan aiki yake aikarwa shine sayyi'ati a amali sakamakon abin da yake aikarwa da haka wa min na amalina ta su'una wasu suka rinjayar da wannan zancen cewa ana neman tsani ne wato Eh, wanda ya kunshi duk ana neman tsari ne da abin da ya kunshi duk wani hanyar shari domin sharin zukata ya kunshi mutum ya aikata munanan abubuwa kuma wannan din yana haifar da ukuba mummuna don haka sai aka yi jan hankali daga sharin zuciya wanda sakamakon shi ne ayyuka suke munata idan zuciya ta lalace ayyuka ba zai yi kyau ba idan ta yi kyau kuma aiki zai yi kyau don haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya takaita yace na'udhu billahi min shururi anfusina sannan sai ya ambaci wato makurar wannan sharrin da makomarsa shine as-sayyi'atu allati tasu'u al-abda min amalihi min al-uqubati wal a'lam shine miyagun abubuwan da suke musguna bawa cikin ayyukansa da kuma radadin da zai samu na uquba da haka wannan neman tsarin ya kunshi neman tsari daga tushen duk wani sharri da reshensa da makurarsa da abin da ya kunsa ya sa yake wata mutum ya dinga yawaita neman tsarin Allah daga sharin zuciyarsa shi sa mala'iku suke addu'a su kuma ga mummine suna cewa him a sayi'a Allah ka tsare su daga miyagun abubuwa wa man take sayi'a sayyiati duk wanda ka tsare shi Allah maɗaukakin sarki daga miyagun ayyuka ko kuma miyagun nufi a wannan rana ma'ana ranar tashin alkiyama kadar rahimta to Allah ka ji kansa wannan ya kunshi talaba wiqayatihim min sayyi'atil a'mali wa uqubatiha allati tasuqu sahibaha kamar mala'ikun suna neman tsarin Allah madaukakin sarki ne ya kare mu'minai daga miyagun ayyuka da abin da mu miyagun ayyuka ke haifarwa ga ma'abocin mummunan aiki domin shi Allah madaukakin sarki mala yace fa innahu subhanahu mata wa qahumul amala sayyi'a wa qahum jazaahu sayyi duk lokacin da ya tsare su daga miyagun ayyuka to zai tsare su daga mugun sakamako domin in baka yi mummunan aiki ba ai ba za ka samu mummunan sakamako ba amma mutum ya yi mummunan aiki ba zai samu sakamako daidai da aikinsa yace duk da faɗin Allah maɗaukakin sarki da yake cewa wa man take sayyati yawma idin faqad rahimtahu cewa duk wanda ka tsare shi Allah maɗaukakin sarki ka kare shi daga miyagun ayyuka a wannan rana ka ji kansa ma'ana ya fi bayyana ne a ƙubar ayyuka waɗanda ake neman tsari da ita a wannan rana wasu ma da yake cewa to idan mai tambaya ya tambaya ya ce faqad sa'aluhu subhanahu an yi an yuqiyahum jahim ai sun neman Allah ne ya tsare su daga azaba ta wuta wa hadha huwa wiqayatul uqubati sayyi'a wannan shine kariya na daga uquba munana فدل على أن المراد بالسيئات التي سألوا وقايتها الأعمال السيئة ذاك nuna cewa miyagun ayyuka suke neman tsari Wa ويكون الذي سأله الملائكة نذير ما استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم Shin wannan yana nuna abin da mala'iku suka neman mu'minai tsari tsarin Allah daga gare shi ya ci karo da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi tsarin Allah daga gare shi kamar Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce min a anfusina su kuma sun ce waqihim musayyi'at ba su ce waqihim min sharri anfusihim ba kuma da ya ce ba haka ba ne wala ya ridu a da haza ƙaunuhu yau ma idin fa'inan matluba wikayata shururi sayyatil a'amali zalikan yau domin abin nufi allah ya tsare su daga mummunan sakamako na munanan ayyuka a wannan rana don haka shine kuma abin da zuciya take aikatawa mara kyau don shi zai haifar da mummunan aiki wanda zai kawo mummunan sakamako da haka da shi manzala sallallahu alaihi wasallam da mala'iku dukkan su abu ɗaya suka nemi tsari shine tsari daga miyagun ayyuka kila wasu ya ce sai a ce wiqayatu sayyiati nau'ani Allah ya tsare bawa daga miyagun ayyuka ya kasu kashi biyu na farko wiqayatu fi'liha bitawfiqi fala tasdur min Allah zai tsare bawa ne daga ma aikata aikin tun farko Allah ya datar da shi sai ya karkatar da shi daga aikata wannan abin don haka ba zai aikata ba kaga wannan tsari ne ai na ce wa kihi sayyi'at Allah ka tsare shi daga aikata munana na biyu kuma wiqayatu jazaiha bil maghfirati fala yu'aqabu alaiha cewa Allah ka tsare su ka musu gafara in sun aikata kada ka kama su da laifi da aka ko dai tsare su daga aikata ayyukan ko kuma tsare su daga yin azaba bayan sun aikata aikin ta yadda Allah zai neman musu rahama duka kuma yana ɗaukan ma'ana ce faɗaɗ taban manatil ayatu su'alal amrain wannan ayyar ta kunshi abubuwan guda biyu wa wabbarku ta lil jumlati shartiyya shartiyya la jumlati da haka sharaɗin ake nema wa man taƙi sayyi'ati yawma idin faqad Ya ce, wa ta'amman ma ta mana hadha al-khabaru 'anil mala'ika kuma ka lura ga abin da wannan zancen ya ƙunsa na daga mala'iku cikin yaban da suke mamominai na imanin da suka yi da kuma aiki na kwarai da kuma kyautatawa da suke mamominai ta hanyar yi musu istighfari kuma wa qaddamu baina istighfarihi kafin su neman musu gafara sai da suka nemi kusancin Allah maɗaukakin sarki da iliminsa kuma yana daga cikin hanyoyi na tawassuli ma'ana neman kusancin Allah wajen biyan bukata wajen roƙonsa ka roƙi Allah maɗaukakin sarki da sunayensa da sufofinsa Allah ya ce allabina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lil ladina amanu dan haka sun yi tawassuli da sunayen Allah da sufofinsa, sannan kuma da ilimin Allah madaukakin sarki da yalwar rahamarsa dan sun ce wa man taqi sayyi'ati yawma idin faqad rahimtahu Allah ka yi rahama gare shi da haka fasa'atu ilmihi yalwar sanin Allah madaukakin sarki ta tabammanu ilmahu bi dhunubihim wa asbabiha ya kunshi cewa Allah ya san zunubansu da kuma dalilin da suke aikata zunuban wa ba'atihim anil ma'asiya da raunansu wajen aikata sako din wa stila'i aduwihim wa anfusihim wa hawahum wa qiba'uhum haka nan kuma makiyinsu ya yi galaba a kansu ya mamaye su da zukatansu da san zuciyarsu da ɗabi'unsu wa ma zayyana lahum min ad-dunya wa zinataha da abin da yake kawata musu na duniya da abin dadin cikin ta wa ilmuhu bihim kuma Allah madaukakin sarki yana sanar da su if an sha'ahum min al-ardi tunda ya ya halice su ai Allah ya sa abin da mutane za su aikata tun kafin ya halice su tun kafin Allah ya halice ba ya san me ba wazi saboda haka wannan ilimi na Allah madaukakin sarki suna tawassuli da shi cewa to Allah ya yafe musu wa idhum ajinnatun fi butuni ummahatihim shine Allah ya ce huwa a'lamu bikum id ansha'akum min al-ardi wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum tun ma kafin ka fito ciki daga cikin mahaifiya Allah ya san me zaka aikata dan yana aiko da mala'ika zai ce ai rabbi ya Allah madaukakin sarki me za a yi kuma namiji ko mace shaqiyi ko sa'id mala'ika ne zai tambaya Allah Allah ya sani da haka tun kafin a samu shirai Allah ya san menene za a samu namiji ne ko mace ne jinsin shi Allah ya sani kuma menene rayuwarsa za ta kasance a duniya Allah ya sani da haka sai ya umarce shi bi kasbi rizqihi wa amalihi wa ajalihi wa shaqiyin aw sa'id Allah ne zai ce ya rubuta duka ka rubuta ka kaga shi mutumin bai ma zo duniya ba amma Allah yana sanar da arzikinsa ka rubuta ajalinsa shekara nawa zai yi a duniya Allah ya sani shi mutumin ba a haife shi ba ba Allah ya sani da kuma irin aikin da zai sannan kuma zai zama bawa ne na kwarai ko kuma tababbe wannan duk yana cikin sanin Allah haka Allah ya gangama sani da komai yasa suka yi tawassali da Allah cikin iliminsa cewa to ya yafe ma malaiku suke roƙon musu gafara Ya ce, wa ilmuhu sadiku bi annahu la budda an ya'suhu kuma Allah yana sane da cewa lalle bayin nan zai saba mishi Allah ya san za su saba mishi wa annahu kuma Allah madaukakin sarki wato yana sane da cewa yuhibbul afwa wal maghfira shi Allah ya hukunta ma kansa cewa shi yana kaunar yake mabayinsa da musu gafara wa gairi dalika min sa'ati ilmihi alladhi la yuhiqu bihi ahadun siwa da kuma abinda ma ya wuce haka na ilimin Allah da ba wanda ya san shi sai shi wasi'a ilmu wa wasi'a kulli shay'in ilma duk wani abu Allah ya mamaye ilimin sa ya san komai Allah ya san abu eh, kafin ya kasance da lokacin da ya kasance da bayan ya kasance abin da zai biyo bayan ya aikata ya zai zama to duka Allah ya san wasa'atu rahmatihi yalwa rahmar Allah kuwa ta tabammanu ta kunshi cewa annahu la yuhlika la yahliku alaihi ahadun minal mu'minina bihi ahli tauhidihi wa mahabbatihi cewa Allah cikin rahamarsa ta kunshi cewa babu wani wanda zai halakar da mu bayinsa mu'minai musamman masu kadaita shi da bauta haka nan masu kaunarsa fa innahu wasi'ur rahma Allah yana da yalwar rahama la yakhruju an da'irati rahmatihi illa al-ashqiya ba wanda zai fita a wannan rahamar Allah sai wanda ya samu tabbace ne amma wanda ya zama mumini ne na kwarai wanda yake shiryayye yana kan tafarki na kwarai to rahamar nan yana wahala ya fita a cikin sa wanda ce wasi'a wa rahmati wasi'at kulli shay fa sa'aktubuha lil ladina yattaquna wa yu'tuna zakata wal ladina hum bi ayatina yu'minun kaga yattaqun yu'tuna zakata yu'minuna bi ayatillah wannan muminai ne to Allah ya rubuta ta a gare su ya ce fata ha. lallai wannan rahamar na rubuta ta ma'ana za ta shafi waɗannan lillabina yattaquna wanda suke wa suke tsoron Allah wa yu'tuna zakata suke bada zakka wallabina hum bi ayatina yu'minun sai Allah ya ci gaba da cewa allabina yattabi'una rasulan nabiyyal ummi wanda suke bin wannan annabi da aka aiko shi ummi annabin da ba mai rubutu ba ne kuma da karatu Allah ya ta ambatan su cewa su waɗannan su ne waɗanda rahamar Allah za ta lullube su shi yasa mala'ikun da sanin wannan da suka yi suke cewa rabbana ta kulla shay'in rahmatan wa ilman fa bi fil ladina tabu ya Allah tunda rahmaka ta yarwaci komai da komai da iliminka to ya Allah waɗanda suka tuba ka gafarta musu wa tabu sabilaka suka bi hanyarka da haka mala'iku ne suke roƙon muminai Allah madaukakin sarki wannan addu'a shi yasa ba a so mutum ya nisanta da addu'ar mala'iku kana samun addu'ar mala'iku ne na farko a lokacin da kake sallah kuma kake sauraron liman kake amsa abin da liman yake faɗa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa fa inna man wafaqa ta'minuhu تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه cewa duk wanda faɗin shi na amin din nan addu'ar da yi cikin sallah ta faɗo daidai da addu'ar mala'iku to wannan za a gafarta masa abin da ya gabata na daga zunubansa haka nan duk mutumin da ya yi sallah ya zauna a wajen da ya yi sallah bai tashi ba kuma alwalar shi bata warware ba sannan bai yi wani zance ba bai cutar da wani ba kuma mala'iku ba za su gushe ba suna mushi addu'a har sai ya bar wajen suna cewa Allahumma ghfirhu Allahumma ta zanun mala'ika mala'ikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu ma lam yuqdi fihi ma lam yuqdi ahadan matakar bai barna a wajen ba matakar kuma bai cutar da wani ba al mala'ika tusalli alai Ku kaga wannan za su dinga masa addu'a amma wani da ya yi sallama sai ka gaba a ƙara ta ya riga ya tashi sai mutum ya yi sauri sai ka ga ya da ya koma baya da an ka zauna a wajen za su rika ma addu'a matuƙar kana zaune a wajen ya sa ba a so mutum ya gaggawan tashi yayin da ya idar da sallah haka nan lokacin da yake halittar salloli na farilla mala'iku suna suna yi ma waɗanda suke shiga sau farko na sallah addu'o'i da sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da sun san wato mutane alkhairin da ke cikin kiran sallah da kuma sahun farko to da ko suna jan ƙugunsa a ƙasa sai sun zo sun shiga amma mutane ba su alkhairin sahu na farko ba sai kaga har an tada iqama sahun farko bai shiga ba wani kuma ya zo yana ganin sahun farkon nan sai koma gefe ya a huwa la riko alkhair bai sa alkhairin da ke cikin sahun farkon ba mala'iku suna yin addu'a ga wanda ke sahun farko raga wannan wata falala ce da haka wanda yake so wannan rahama ta lullube shi ya samu addu'a irin ta mala'iku sai kiyaye irin waɗannan abubuwa summa aluhu sannan kuma sai suka sake roƙon Allah maɗaukakin sarki an yaghfira lit-ta'ibin cewa ya Allah kai gafara ga waɗanda suke masu tuba ne alladina taba'u sabilahu wanda suke bin tafarkinsa wa huwa firaquhu shine tafarkin Allah din nan ko hanyarsa almusilu ilaihi alladhi huwa ma'rifatuhu huwa mahabbatuhu wa ta'atuhu wanda abin da yake kai mutum zuwa ga hawa ta farkin Allah shine sanin Allah da kaunar Allah da biyayyar Allah kaga rashin sanin Allah da kuma kiyayya da Allah da saba ma Allah bai daura mutum a tafarkin Allah abin da zai daura ka a tafarki na daidai shine ka san Allah sannan kuma ka kaunaci Allah kaunar Allah shine ka yi abin da Allah ke so sannan kuma biyayya ga Allah ba saba masa fatabu mimma yakrahu dan haka su suna tuba daga duk abin da Allah madaukakin sarki baya so in sun aikata wani abu da Allah baya so ya tubun sai su tuba wattaba'u sabila allati yuhibbuha kuma sai suna bin hanyar da Allah yake so ita ce hanyar bayin Allah na kwale shine kullum suke cewa hidinas siratal mustaqim على وهذا صراطي مستقيما wa ولا تتبعوا السبل wannan shine tafarki na guda ɗaya ku bi shi kada ku bi wasu hanyoyi wanda suka kauce masa sun mata'aluhu sannan kuma mala'ikun suka ci gaba da roƙon Allah madaukakin sarki an yuqiyahum azaban jahim ya tsare waɗannan bayin muminai masu biyayya gare shi da ƙaunarsa daga azabar wuta wa an yudkhilahu kuma ya shigar da su wal da mu'minai min usulihim wa furu'ihim ma'ana samansu da kasansu, iyayen da 'ya'yan duka da ma cewa Allah ya shigar da su jannati adni aljanna wacce take wato ta dindindin allati wa'adahum biha shine ce cewa rabbana wa adkhilhum jannati adni allati wa'adtahum wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim haka malaiku suke wa huwa subhanahu ce kuma shi Allah madaukakin sarki wa in kana la mi'ad duk da cewa Allah bai saba alkawarinsa Allah baya saba biha bi asbabin Allah ya mutu alkawarin aljanna ta dalilan wasu abubuwa da yawa duk da cewa yake zai shigar da su aljanna amma akwai dalilan da zai shigar da su aljanna min jumlatiha daga cikin abin da yake kai su ga aljanna shine du'a'u mala'ikatihi lahum bi an yudkhilahum iyyaha bi rahmati wannan addu'ar da mala'iku suke ma mu'minai tana ɗaya daga cikin sanadin da zai kai mutum zuwa ga samun aljanna dan haka fa dakhaluha bi rahmatihi allati minha an waffaqahum li a'maliha sai suka shiga aljanna ta dalilin rahamarsa wanda daga cikin rahamar Allah ne in kaga kana biyayya ga Allah rahama ce ta Allah Allah ne ya datar da kai kai wannan aiki ba wai wayanka ba ko dabarar ka ba sai kaga ɗakin ku ɗaya da mutum sana'ar ku ɗaya eh, wajen zaman ku ɗaya kila ma ɗan uwanka ne a dangantaka amma kai kana kiyaye ayyuka na ibada shi ba kiyaye wannan tawfiki ne daga Allah ma'ana dace ne duk wanda ya samu wannan dashen kuma ya samu babbar kuma kada ka dinga ma wanda bai samu ba izgili shi ma ka roƙon masa Allah ya datar da shi shine abin da ake so a annabi Musa alaihi salam lokacin da Allah ya bashi annabta ya ga annabta da abin da ke cikin ta na alkhairi na nunar da mutane da daura su akan tafarki na daidai da isar da safan Allah wanda ya fara roƙon ya yi tarayya da shi a ciki shine ɗan uwansa annabi harun yayansa lokacin yake cewa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli harun akhi ai bai kira wani ba dan uwansa ne ya kira saboda alkhairin da ke cikin wannan sa kuma Allah ya amsa mishi shi yasa aka ce babu wani dan uwa da ya da ma da ma dan uwansa abinda annabi Musa ya dan uwansa ya roki Allah ya sanya shi annabi kuma Allah ya ya amsa mishi akwai dan uwa da zai ma dan uwansa wani abu Kar ka ka ce ka gina masa gida ko ka bude mishi shago ko ka bashi jari ko shi fa annabtan nan da ya roƙan masa duniya ce da lafiya Yasa babu wani wanda zai ma dan uwansa irin abin da annabi Musa ya ma haɗu ce haruna akhi ushdud bihi azri wa ashriku fi amri kai ni nusabbihaka kathiran wa nadhkuraka kathiran innaka kunna kaza ka kuti ta su'laka ya Musa Allah ya ce abinda ka roƙa annabi Musa na baka kuti ta su'laka duk abinda ka tambaya Allah na ya ce Allah ya ce na baka har da wannan roƙon da ya dan uwan shi hada shi da shi kuma ya zama annabi wannan kyauta ce ta Allah dan haka kaga rahama ce ta Allah dan haka kaga dan uwanka baya kan daidai ba ne masa za ka yi ka roƙi Allah ya daura shi akan irin abin da kake a kai ka roƙi Allah ya tarayya da kai a cikin abin da kake yi wannan shine babban kira na shirya amma ba dan ka ga yana kan wani abin nan kuma kai ka kaurace masa kai da ka samu wannan tawfiqin kai ma ba iya wanka ba ma'ana aiki ne na Allah madaukakin sarki shi yasa wata daga cikin mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce mishi ya annabin Allah mun ji an ce kana son ka auri wanci ana ta ambatan mishi wata budurwa ya ce a'a ku daina bujiro min da ayayen da ƴan uwanku ai wannan koda da a ce ma ba bai kamata na aure ta ba ƴar uwata ce domin da ni da mahaifinta an shayar da Da haka ba ta halatta gare ni sai ta ce to wallahi in dai da a ce za ka yi aure ina da ƴar ta ita nake so ka aura mu zama tare da ita a wajen ta ba tana so ta yi tarayya da ita a alkhairin manzo Allah sallallahu kama mutum baya haɗa mata ji wanda suke jini ɗaya a ƙarƙashinsa wannan shine shari'ar musulunci ta ce inda a ce zan fi so wanda zai yi tarayya da kai da ni a cikin zama da kai ta ce uwata wancan to ka aure ta mana don mu yi tarayya cikin alkhairi to dan uwa yana so ma dan uwansa alkhairi kar ka so ma dan uwanka mummunan abu yanzu sai ka ga yan uwa ne guda biyu ɗayan yana yana duk yanda zai yaga cewa dan uwansa ya fara sai ya bi wannan hanya haka ne ko sai ga hasada da kyashi da kiyayya da komai ga dan uwansa da suke tare sai kaga yana masa sai dinga bin kafarsa duk abin da zai na abin nan sai ya kokari ya fata shi kuma ba komai bane hasada ne da shedan yake dasa ma mutane a zukatansu hakan kaga dan uwanka baya kan daidai ka roƙa masa Allah madaukakin sarki ya dawo da shi kan abin da yake daidai Allah ya shiryar da shi Allah ya datar da shi don haka mala'iku haka suke roƙon ma wato muminai wannan alkhairi din da haka suna shiga cikin rahamar Allah ne Allah ya datar da su ga yin ayyuka na alkhairi wa a mala'ikata mala'ikatahu yad'una lahum bi dukhuliha kuma Allah ya sa mala'ikun suna roƙon ma muminai shiga aljanna da haka duk wannan dalilai ne da suke kai mutum zuwa ga samun rahamar Allah ثم أخبر سبحانه sannan Allah ya sake ba da labari an mala'ikatihi annahum a aqiba hadhihi da'awa bayan sun kare addu'ar gaba ɗaya sai suka ce innaka antal azizul hakim mana sun mayar masa da komai zuwa gare shi ay maddaru zalika wa sababuhu wa ghayatuhu sadirin an kamali qudratika wa kamali ilmika cewa mafarin wannan abin gaba ɗaya da dalilinsa ai ya bujiro ne daga kai Allah madaukakin sarki wanda kake da cikan iko kake da cikan sani kuma fal izzatu kamalul qudra domin izza buwaya shine cikin ikon Allah wal hikma ma'ana hikima shine cikan sanin Allah madaukakin sarki wa bi sifataini da waɗannan sifofi guda biyu yaqdi subhanahu ma Shi shine Allah ke hukunta abin da ya so. wa amuru yake umarni wa yanha yi hani wa yusibu ya ba da lada wa yu'aqibu yayi uquba fa hatani sifatani maddarul khalqi wal amr wannan kofi na Allah guda biyu al-izzatu wal hikma ana yake cewa su ne wato mafarin halitta da al'amari cikin ikon sa yake halittan komai fulukun lahu ma yasha li'annahu aziz yakhluqu Allahu ma sha. duk abin da Allah ya so ke aikatawa limaza li izzatihi saboda buwayarsa wa ya ya'maru bima yasha kuma ya umarni da abin da ya so li ilmihi saboda saninsa wal maqsudu ma da yace abin nufi anna uqubati sayyi'at hukumar da take bibiyar munanan ayyuka ta tanawwa'u ila uqubati shar'iyya ko dai hukuma ce da a shari'ance aka hukunta ta ma'ana a ce amma mutum bulala kaza a mishi jifa a yi wa wannan a shari'ance ne wa uqubatin qadariyya da kuma abin da Allah ne ya hukunta a iliminsa Wahiya ita uqubar kuma in ma fil ko dai ta auka ga zuciya wa in ma badani ko ta taba jiki wa in ma hima ko ta taba jikin ta taba zuciya wa uqubatin fi daril ba ba'da al akwai uqubar kuma da Allah ya yi tanadinta a cikin ƙabari ne bayan mutuwa shine albarza azabar da take kabari ba ta cikin duniya wa uqubatin akwai kuma uqubar da ba kabari take ba a can tashin alkiyama Fa dhanbu to malam duk wannan sai yana shimfiɗa ne ba yana bayanin cewa biyayya ga Allah kawai shine mafira da haka yace zunubi la yakhlu min uqubatin albatta biyan da mutum aikata zunubi sai dai daga cikin uqubar nan ta same shi ko ya samu hukuba a shari'ance ko a wajen Allah ko hukubar ta zama a zuciyarsa ko a jikinsa ko ta zama a kabari ko ta zama bayan tashi dole mutum ya aikata zunubi sai ya samu ɗaya daga cikin waɗannan ya ce walakin amma dai ni jahilin abdi saboda jahilcin bawa bayi ba ku sani ba Allah ya ce wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun la yashuru bima huwa fihi min al-uquba bawa ba iya sanin abin da yake ciki na azaba da annahu bi manzilati sakran yace kai ka dauke shi kamar wanda yake cikin maye ne wal muhaddar ko wanda ya sha abin maye wan na'imu ko kuma mutumin da yake cikin bacci alladhi la yashuru bi alam wanda baya jin abin da yake taba shi yanzu mai bacci in ka zo kana soka mishi azuba sai dinga mafarki wata kaya ya taka ana la yashuru baya sanin me ake yi fa idan sai da ranar lokacin da ya farka ma'ana duk wanda yake cikin jahilci lokacin da ya dawo cikin hankalinsa to lokacin ne zai gane yayi kurakura kamar yadda mai bacci duk sanda ya farka lokacin ne zai ga in ma ya bata jikin shi da wani abu ne a lokacin zai gani ya ce wasaha a bil mu'limi sai ya ji a fadadin abin da yake samunsa fatarattubul uqubati ala zunubi ka tarattubil ihraji ala nar ya ce wato hukuba zunubi ya samar ma da hukuba ta same shi bayan ya aikata zunubi kamar abin da wuta take ne bayan ta kona abu ko kuma karyewa idan an karya abu ko kuma nitsewa a ruwa yayin da aka nitsa ko kuma bacin jiki wato wa fasadul badani ala sumum haka nan kuma gurɓacewan jiki akan guba Wani amradu ala al asbab laha da kuma rashin lafiya da abin da ke kawo ta wa qad taqarana wa qad tuqaranu wani lokacin ya iya yiwuwa abinda mutum ya aikata na saban Allah din sai ukubar ta cuɗanya da shi a take yana aikata saban Allah yana samun laifi yana samun sakamakon kamar yadda wani mutum manzala sallallahu alaihi wasallam ya ganshi yana cin abinci ya ce. sai ga yana ci abinci da hannun hagu sai ce masa ya haza kul bi yaminika ce, ka ci abincin nan da hannun daman ka mai amma saboda shi yana ganin ya isa ya kai wani ne ya fi karfin ya ci abinci da hannun dama kuma ya fi karfin ya bi umarnin da sallah sallallahu alaihi ce, sai ta la ya ce ai ba zan iya ba manzo da sallallahu alaihi ya ce to ba a ba ba kuwa ka iya ba a take sai hannun ya makare da haka abincin da ya dauka bai iya kaiwa bakinsa me ya kawo ga wannan laifin da ya yi kenan laifi wani lokacin kana aikata shi hukuban nasu kamar yadda wannan mutumin da ya yi yana aikata laifin hukubar ta zo masa wani lokacin kuma ma da ya ce wakarta ta akwaru an wani lokacin kuma yana cinki hukubar za ta yi jinkiri yanzu zai aikata laifin amma sakamakon laifin ba zai zo ba sai daga baya sai daga baya sakamakon laifin zai zo kamar irin mushrikan maka da suka yi ta'azartar da muminai suka ƙi annabin Allah suka ƙaryata shi suka zage shi yaushe hukumar ta zo daga baya abin da yake musu alƙawari na azaba zai same su haka wannan abin ya zo ya same su ya ne an lafiya ya gida lafiya kalawa an da lafiya lafiya alhamdulillah lafiya eh muna karatu eh ina fito sallah zan kira insha Allah eh zan kira insha Allah afwan قال وقد تتأخر عنه إما in ma muddata. ko dai na kankanin lokaci ko kuma lokaci mai nisa wani lokacin mutum sai ya laifi sai daga baya ya gane an ce wani daga cikin bayan allah allah ya jarabe shi da yawancin bashi har ya kai sai da aka kulle shi a kurkuku Karshe ma dai bayan an kulle shi a kurkuku, lokacin ya rufi wasu daga cikin sahabbai sahabban da cikin sahabban da ya rubuta sahabin da zai rasu ya ce to ina mutuwa mutu wani ne zai mun sallah kuma yana kurkuku ya rasu aka fito da shi ya mushi sallah kama ya shi ba ga dai ya nuna mutumin kirki ne tun da har sahabi zai ce mushi sallah ya nuna mutumin kirki wata rana da aka tambaye shi yake cewa wallahi yana ganin daga cikin abin da ya aikata na laifi har ya kai shi ga wannan ya ce wani abu ne da ya taɓa yi wani lokaci ya ce sun taɓa sa'insa da wani mutum ya ce ma mutumin matsiyaci ya ce to wannan kalmar da ya faɗa yana gani ita ce allah ya jarabe shi da ita har ya shiga wannan hali haka ba lokacin faɗa ba kuma mutumin kirki ne wasu na cewa sunan shi muhammad ibn sirin tabi'i ne muhammad ibn sirin imamu malik tun daga madina ka aiko mishi da fassara mafarki ce fassara masa ya ce shi yana ganin laifin da ya yi wannan abin ne allah ya jarabe shi da shi saboda wannan kalmar da ya furta haka wani lokacin mutum yana iya laifi abin ya yi jinkiri har zuwa wani lokaci ya same shi wani lokacin kuma a take sai abin ya same shi da lokacin da ya aikata laifin da lokacin da abin zai same shi wani lokacin ma bayan shekaru sai abin ya biyo sa shine hausawa suke cewa wai alhaki menene me ya kwaikwayo mana zai tabinka abin da ka aikata na laifi zai tabinka zai tabinka har wani lokacin da zai zo ya same ka to da ka ga maganarsu tana da asali ke ko ce alhaki kwaikwayo ne mana abin da ka aikata sakamakonsa zai bi ka amma allah ya taimaki mutum kuma ya tuba allah ya ji ganshi da rahama to ta iya yiwa kuma wannan abin da bai same shi ba an gane ko ya ce kama ya ta'akkaru maradu an sababihi au yuqalinu Kama rashin lafiya ne. wani abu zai iya samun ka na rashin lafiya a take kuma rashin lafiyan ya kama ka wani lokacin kuma rashin lafiyan ba zai bayyana ba sai wani lokaci sai ka kai shekara kaza zai a ce a kana da ciwon kaza kuma tuntun ya same ka haka ne ko wani cutar ma baka san kana da ita ba sai bayan shekara tun wata rana ka wajen likita ya ce haka to ka fa ya hau ce tun yaushe ya hau ya ce ai tun lokaci kaza da kabar kaza kabar kaza kabar kaza to haka nan laifi yake ya aikata laifi matukar bai tuba ba kuma Allah ya karɓi tuban nashi to sai ga sakamakon laifin ya biyo shi baya yasa ake so mutum ne ya nisanci aikata laifi ne yace wa kathiran ma yaqa'u al-ghalabu lil 'abdi fi hadha al ya yace so da yawa sai kaga bawa ya yi kuskure a irin wannan gaba wa yuznibu dhanba sai ya dinga aikata zunubi fala yara ƙiba ku ba zai ga tasirin zunubin ba a take a lokacin wala yadri annahu ya'malu 'amalahu 'ala at shaia shay'an fa shay'an amma wannan laifin yana aikin sa ne lokaci lokaci kadan kadan yake shiga har lokacin da zai zo ya ma tasiri yace kama ta'malu sumum wal ashiya'u darwatu hazwa hazwal, quddati bil qudda kamar yadda guba take ma mutum akwai guban da in mutum ya ce ta za ta yi ta bin jikin ne kaɗan kaɗan a har sai wani lokaci ta bayyana ko yanzu masu samun cutar hiv misali ta hanyar zina daga sun yi zina abin ke zuwa ko yana ɗaukar lokaci sai a ɗau lokaci wani zai shekara biyar wani zai shekara shida bai sani ba sai bayan shekaru an ji an gwada shi a ce ai kana da da cuta wani amma da wannan cutar sai an zauna da kai za a ma bayani da sa akwai daga hankali sai a fara tambayansa eh, kana da mata ne yi aure ce ya yi aure matarka nawa ne a ce matarka ɗaya ce biyu ne kana tare da su ko kuma kana yin tafiya kana da wasu mata a waje abinda za ka ya kake na haka likita zai ta jan ka ba har sai daga ƙarshe ko kuma idan misali an tace take ciwo abinda zai fara tambayanta kana shan wani magani in eh, hakan yana daga cikin ƙila dalilan da tun yana tambayan ka magani zai zo ya ce to ka taɓa shan giya haka ne ko sai ka ga kai da mutuncinka da komai likita ya da ka gasha giya mai haɗa ka da giya to ma'ana abin da take haifarwa ne da haka shi kuma a irin karatun da yana ganin duk kila cutar ba ta fita da irin wannan dalila kuma ko da kai wannan baya cikin dalilin da ka samu sai tuna baba ka yi haƙuri ka wannan aikin mu ne haka zai ce ma aikin mu ne ka yi haƙuri in tambayan da na ma baka ji daɗi ba aiki ne ya sa haka haka ce faɗa a zuwa ba to ka gane shan giya ba haka kawai giya za ka ɓata mashi hanta ba ke ta ɗau lokaci ta haka sai a bashi shawara a ce to daga cikin sha yanzu ba magani za a bashi ba dan ba maganin da zai magance cutar ta riga ta ce ta ce za a ba shi shawara in yana sha yana shan giya ya daina ko in yana shan taba kogun shi ya tabi yana yawan tari sai a ce to ya daina shan hayakin haka likita zai ce kaga ba daga ranar da ya fara shan taba kogun zai kone ba ya ɗaukar lokaci mai tsayi kafin wannan abin ya bayyana to ya ce haka zunubi yake lokacin da mutum yake aikatawa ba dole wannan zunubin ya bayyana a wannan lokacin ba zai iya zuwa bayan wannan lokacin da jimawa kamar yadda guba take bin jiki ko wasu abubuwa masu cutarwa fa'in ta daraka al'abdu bil adwiyati ala ce idan cuta ce bawa ya yi ƙoƙari ya bi matakai ta hanyar shan magungunan da suka dace wal istifragu da kuma kakkaɗe abin da yake na cutar ne daga jikinsa al alhimiya shine a ce ka bar cin kaza ka bar shan kaza ka bar cin kaza ka bar cin kaza saka in ya bar wannan abubuwan to kaga zai iya samun sauki kenan idan zunubi yake aikatawa in Allah ya taimake shi ya daina aikata wannan laifin to gila tasirin zunubin ba zai same shi ba wa illa an ko bai bari ba mala yace fa huwa sa'irun ila al-halak zai kai shi zuwa ga halaka hada mali ce, idan idza kana zamban wahidan lam yatadarakahu bima yuzilu atharahu cewa idan zunubi da yake aikatawa kuma bai riske abin da ya kamata ya bari na aikata zunubin ya daina ba idan ɗaya ne haka zai maka wannan illar to ina in zunuban suna da yawa wani za ka samu yana zina yana caca yana shan giya duk yana yi yana sata yana kisan kai idan ma zunubi ɗaya ne ga inda yake kai mutum to ina in zunuban suna da yawa shi yasa Allah ya kore wannan ga bayansa na kwarin ce wallazina la na ma'a Allahi ilahan haka. Wala ya fi an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi wa la yaznun kina akwai masu tara wannan ayyukan gaba ɗaya suna yi Allah ya tsare mu ce fa kaifa bil dhanbi ala dhanbi kullu yawmin wa kullu sa'atin ina idan mutum kuma yana zunubi akan zunubi kuma a kowace rana a kowane lokaci ya ce wallahu musta'a Allah muke nema ya taimake mu duk wanda Allah ya taimake shi ya tsare shi to wannan ya samu tsari shine kullun a sallah ne muke cewa wa iyyaka nasta'in in ka ce wa iyyaka nasta'in ba wai bakin karatu ne kawai kake karanta ba a'a akwai abin da kake neman Allah ya taimake ka akai shine Allah ya taimake ka akan zuciyarka ma'ana Allah ya taimake ka akan karka aikata sabansa Allah ya taimake ka a kan ibadar da kake ta bautansa duk wannan shine iyyaka nasta'in Tana neman taimakon Allah Allah ya taimake ka dan haka wannan abu ne wanda yake babba wannan fa duk tasirin zunubi ne ma da yake bayyana kuma ana magana ka dinga ganin abin gashi nan karama yana fitowa saboda haka muna da Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga aikata sabansa Allah kuma ya kusantar da mu da yin biyayya gare sa abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda muka yi kuskure kuma Allah ya ce mana subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk Oh Ah, abin nufi ne bayan ya shigo masallaci inda lokacin da mutum zai shiga masallaci addu'ar da yake ne Allahumma ftah abuwa abwaaba rahmatika ya Allah ka bude mu kofofin rahmatika to wannan addu'a da karo da Allah Allah ya amsa addu'an bayan ka zai bude kofofin haka a lokacin da ka zauna kana cikin rahamar Allah haka lokacin da ka zauna ka yi sallah abin nufi matuƙar alwalaka ba ta ɓaci a wannan wajen ba kuma ba ka cutar da wani ba ko ta hanyar magana ko ta hanyar aikata wani abu da dai makamantansu don haka matuƙar kana zaune a wajen ba ka tashi ka ba da zarar mutum ya tashi kuma shi kenan ya yanke wannan abin nan addu'ar shi kenan ta ƙare ta ƙare kuma ya sa lokacin da za ka fita kuma sai ka ce allahumma inni as'aluka min fadlika Allah ina roƙonka daga kyautarka da baiwan Allah ta'ala Salamu Na'am Daga ina kake? Daga ina kake? haka ba musulunci ba Allah ya ce man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun wa lahum 'adabun wa lahum 'adabun 'alim shi duk wanda ya kafirce ma Allah bayan yayi imani wannan Allah yana fushi da shi amma dai wanda aka tirsa shi an ukriha amma zuciyar shi tana kunshe da wannan imani wannan babu komai a kansa da haka mutum zai iya samun kansa cikin halin da zai nemi tsara kansa zai nemi kubuta da addininsa ko da ya furta kalma ta kafirci wannan baya barin musulunci matukar zuciyarsa imanin ne yana ciki wannan ya faru da wasu daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ayar ta sauka akan ammar ibn yasir radiyallahu anhu a lokacin da kafiran maka kama mahaifinsa yasir da sumayya suna azabtar da su da shi ammar din suke ce lallai sai ya furta wata mummunan kalma ta ɓatanci ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma furta mummunan kalma ta ɓatanci ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafirci ne Allah ya ce kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tattahzi'una la ta'tadiru qad kafartum ba'da imani duk wanda yayi wargi ko yayi wasa da ayoyin Allah da Allah da annabinsa to wannan ya kafirta saboda haka wanda aka turta shi ko kuma ya ji tsoron kubuta da addinin sa ya furta kalma ta kafirci wannan in dai imani yana cikin zuciyar shi wannan bai fita a musulunci ba kuma ammar ya furta irin wannan magana ya faɗi magana mara daɗi a kan annabin Allah sallallahu alaihi wa sallam har lokacin da aka zo kubutar da su yake kuka yake cewa shi wallahi ba zai iya haɗa ido da annabin Allah aka ce me yasa ya ce wallahi ga abin da aka sa ya faɗa (Allah) sallallahu alaihi wa sallam ce ku je ku mishi albishi ai siye haƙuri da shi da mahaifiyarsa da mahaifinsa ya haƙuri alkawarinsu da manzo sallallahu alaihi wasallam aljanna da haka duk da ya furta wannan maganar bai bai bar musulunci da haka wanda yake barin musulunci shine wanda ya karyata Allah ko kasantuwarsa kuma har a zuciya shi ya kudince haka ko ya karyata abin da Allah ya haramta ya ce halal ne ya ce lallai abu kaza ba haramun ba ne yanzu kawo mutumin da zai fito ya ce lallai giya shi fa a wajen shi ba ta haramta ba wannan ya kafurka domin ya halatta abin da allah ya haramta ko kuma ya haramta abin da allah ya halatta kuma ya kudirce haka din kuma ya yarda da shi misali ya ce shi yanzu daga yau shi ya daina sallah kuma ba zai ba ko ya ce ya daina azumi ba zai yi ba saboda haka wannan shi ne wanda ba musulmi ba haka wannan abin da ka aikata abu ne gida da ka aikata shi bisa kuskure ko bisa rashin sani yana da kyau a duk inda musulmi yake san ilimi na sanin addininsa duk inda zai ji dole ne ka san abin da za ka bauta ma Allah da shi alƙur'ani ko aya biyu ko aya biyar ko goma alal aƙalla dai mutum iya karatun fatiha sannan kuma ya san hukunce-hukunce na sallah hukunce-hukunce na tauhidi na sanin allah da imani da allah da imani da annabin allah da imani da littattafai da allah ya saukar da imani da manzanni da imani da mala'iku da imani da ranar ƙarshe da ba da gaskiya da cewa akwai mutu akwai rayuwa bayan mutuwa kuma akwai aljanna gida ne da Allah ya tanadi ga waɗanda suka masa biyayya akwai wuta gida ne da Allah ya tanada ga wanda suka saba masa to idan irin waɗannan abubuwan ya zama wajibi ga kowane musulmi ya san su saboda haka kai kana cikin musuluncin ka kana tunanin cewa ka fita musulunci ne baka fita ba gane ko haka wanda yake karɓar musulunci shine wanda ya warware ɗaya daga cikin wannan abubuwa kuma bayan tsayar masa da hujja ya fi karɓa to sai a ce ya bar musulunci kafin ya sake komawa ya shiga haka shi yasa kullum muke cewa muke addu'a a ya bi sabbi thabbit bana ala dini ya Allah kai ne kake jujjuya zukata ka tabbatar da zukatanmu akan addininka wallahu ta'ala a'lam na haka kana nan cikin yankin ka matuƙar ba ta bar sallah ko wani abu sai ya maimaita da azumi da ya zama nisa a wannan lokacin dole ne na wanda maimaita zai iya siyarwa ne ya hannun da zai sa a za maimaita eh ba ka da mene kamar ya ba ka da niyayi amma yanzu yan uwanka da iyayenka suna nan a nan gari a ina suke e to yanzu za mu haɗa ka da limamin masallaci malam yusuf insha Allah da shi da kwamitin masallaci sai su bibiye al'amarinsa a tabbatar abin da yake faɗa ya san me yake faɗa ko mana yana faɗan abin a cikin hankalin da ne ko kuma ba a hankalin da ba saboda haka mala yusuf aiki ya same ku kan ce aiki ya same ku ba aiki ya same mu gaba daya saboda haka da mu da ɗan kwamiti da ciyaman alhaji haji wannan aikin ba wai na wasa ba ne in gane ko wannan abu ne mai hatsari sosai saboda haka a sallah tare da shi a zauna a bincike a tabbatar abin da yake faɗa ya san da yake ko bai sani ba ko an daga maganganun kamar yana kamar akwai a ma'ana akwai tabbaci da